السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta talata bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da ishirin da hudu da watan fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar yin cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan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 أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أولادكم والله مولاكم وهو العليم حكيم iyaye mata don Allah ai shiru wadda duk ya so albarkan ƙur'ani ya shaheta to sai shiru a bar gaishe gaishe ya isa hakanan. nan suratu tahari Allah subhanahu wa ta'ala ya wa wannan sura suna da cewa at-tahrim wato haramtawa za mu ji ko menene aka haramta madaniyatun wannan sura ta sauka ne ka bayan hijiran mazo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi yasa ake ce mata madaniyatun wannan sura tana da ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha biyu bismillah da suna allah muke fara wannan karatun ar-rahman mai baiwa ar-rahima mai jinƙai allah ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabin shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda girma annabi sallallahu alaihi wa sallam da daraja ta yi da matsayi ne a wurin Allah bai kiran suna ne sai dai ya kira shi da lakabi ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzon ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin ya ayyuhal muddassir ya kai mai lullubi ya ayyuhal muzammil ya kai mai lullubi amma bai ce mai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin shi a wurin Allah subhanahu ta'ala tare da cewa kuma bawa ne daga cikin bayan Allah amma yana da matsayin da babu wani bawa babu wani mahaluki da kai wannan matsayin saboda haka a duk lokacin da za mu kire wannan sunan to mu sani cewa babban suna ne fa za mu kira yadda Allah subhanahu wata'ala yake kira nai to haka nan ya kamata mu ma mu kire shi da lakabi ba mu sa suna ne cikin waka muna tarif dan kalangai da gumma ana cewa ya muhammadu ya muhammadu wannan rashin ladabi ne rashin tunin girma annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗanda ke ribdan waɗannan gangunman suna kiran sunanai babu wanda ka ribdan gangunman nan shi kira sunan ubanai ko yi? alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi uwayensu daraja da girma a wurin Allah ya yi ubanninsu saboda haka suna ne mai girma duk suna ne aka kira sai an ce sallallahu alaihi wa sallam sunan wane ne aka kira ce sallallahu alaihi wa sallam duk da abubakar siddiq aka kira suna ne ba a cewa sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka mu san girman wannan sunan da Allah ya kire shi yace lima tuharrimu saboda me kake haramta ma ahalla Allah laka abin Allah halatta ma Allah ce mai kai wani kuskure amma wannan kuskuren za mu gyara maka wannan kuskuren amma gobe ka a koma kuma masu daraja kenan to menene annabi haramta maka ne wanda Allah halarta mai malamai sun ce akwai abubuwa guda biyu ko waɗanne abubuwan nan daga cikin biyun annabi ya haramta makai ne kuma dalilin su ne Allah saukar da wannan aya abu na farko zuma abu na biyu sadaka ta da aka ce mamariya yaya aka yi annabi ya haramta makai ne zuma don daga cikin matsalolin kiyoshi na kishi hajjin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi kishi kuma an ta sama nan hankali Ka ya haramta abin da Allah halatta mai mata tare gare shi shi kaɗai Allah halatta ma haka ne shi aje mata ko nawa ya ga dama amma wanda ba shi ba to zai tsallake ba ta hudu kacal matan nan tara sun kafi gida biyu waɗannan na ƙawance da juna waɗancan na ƙawance da juna waɗanda ke cikin rukuni na farko suna kishi da waɗanda ke cikin rukuni na biyu jira annabi sallallahu alaihi wa وآله وسلم sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mata ne akwai zainab bintu jahash al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam matan ga tara da agarai Allah bai ba shi cewa yau wacce adda kwana gobe wacce adda kwana jibi adda wacce adda kwana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya dauke mai ya ce mai duk ɗakin da ka ga dama shiga ka fa cikin ɗakin matan ga tara duk inda ya ga dama ya shiga ya kwana inda ya kwan yau goben ya ga dama ya koma can jibin ya ga dama ya koma can sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya halatta ma wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam fadin irin kishin da aga mata sai zan wannan damar da Allah ya bashi bai amfani da wannan damun ba da an ce la'asar bayan an yi sallar la'asar sai ya shiga ɗakin kowace mace daga cikin matan da tara ya shiga ɗakin wacce su zauna su yi hira in ya hita ya shiga ɗakin wacce in ya hita ya shiga ɗakin wacce ɗakin da zai kwana nan ne ɗakin ƙarshe da zai da ya shiga wannan ɗakin to shi kenan zainab binti jahash tana da al'ada ta tanada wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuma in ya shigo inda take sai ta shayar da shi zuman ga kunji yadda aka samun ta goma shi ake bidan ta goma shi da mai gidanki in kina sun ta goma shi ku samu shiga gare shi to duk ranar da kika san nan wurin ki shike abin da ma bai so ya kawo miki na abinci ba na kwalama ba kuma ki tana za ki ajiye mai kuma cikin abin ne na hau za ki ajiye mai bai shi ka baki ɗan abin sha ne ki kyakyaci wani abin sha yake da so ki ɗan tana za ki ajiye in ya taho ki ɗauki ki bashi kuma abinci ne in wata kwalama ce wacce yake so idan tana da ki ajiye mai in zai shigo ɗakin ki sai ya ji sanyi ga zuciya ta yi sai ya ji kwanciyar hankali sai ya ji murnar shiga ɗakin ki amma ba da tashin hankali da bala'i aka samun ta goma shi ga miji ba ya ce sai na ta samun hankali sai ya yi abu kaza a cikin lalama da kwanciyar hankali aka samun ta goma shi na na aisha da na na hassatu aisha ɗiya abubakar siddiq da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka hida so cikin mutanen ka yace na na Aisha ita na hida so ga kowa aka ce to cikin maza fa yace mahajinta Abubakar Siddiq saboda haka na na Aisha kuma ita kadai ce annabi ya aura budurwa duk sauran mata ne gaba ɗaya da zaune ne ita kaɗai ce auren kana budurwarta na na aisha ta zo ta ga ta isko hafsatu na na hafsatu da ya umar ɗan kaɗabi ta ce mata to ga wata magana na zo miki da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya shiga ɗakin zainabu ya kai shawo zuma saboda haka in ya shigo ɗaki da inda nake zan ce mai ina jin wani dodoya bakinka ne gama ka kuma da dodoyar sai ma in ya shigo ɗakin ki ka faɗa mai haka nan sai suka haɗe ma annabi kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum Baya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hito ɗakin Zainabu ta ba shi zuma ya sha ya shiga ɗakin na na Aisha sai ta kalle shi ta ce ya hawarin ɗuɗɗuya wani ka ji bakinka ina kuma gama ka da ɗaɗɗoya kashe dodo ya hukici kuma ɗakin na na hafsa ya fada shiga bai shiga ta ce ina jin wani dodoya bakinka me jama kada dodoya ta ya ce a a kwantar da ki ba ya ta ba zuma ta na shawo ɗakin zainabu kuma ki rufa bin asiri dan yau na haramta ma kaina wannan zuma kuma na rantse da Allah ba zan koma ba kuma kake faɗa mu kowa a fiye tsakanina da ke sannan wani abu na biyu kuma da zan faɗa miki da mahaifin ke umar ɗan haddabi da mahaifin na na aisha abubakar siddiqi za su gaji shugabancin da nake bisa gare shi idan na mutu na je wurin Allah amma kake faɗa ba kowa ya faɗa mata waɗannan asirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗakin ta sai maza ta ta kwankwasa mana na Aisha kina ina take ni albishirinki ta ce goro kuma faritan yake ce faɗa miki a annabi ya haramta maka da zuban nan da kika sha kuma ya rantsuwa cewa ba zai koma shan zuban nan ba ya ce madda yaɗi shi koma ta gaɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan aka haɗa mu da tarko kuma aka kammai kaina ga kai bara-bara ka ce matan ka ba ku haɗe ma kai matan ka ba su yi ma za ba su isa su yi ma za ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya ce ma ra'aitu min sati aqlin ودين أذهب للب رجل حازم من إهدا كنا yace ni ban taɓa ganin waɗanda dai ba su da cikakkun addini ba ko masu ragaggun hankali amma waɗanda ke rikitar da namiji mai himma mai kuzari ya rasa ma'in abin da ciki ban taɓa ga waɗanda a irin ku ba ma da suka ce annabi yau kuma ne an nakasa hankalinmu ya ce shaidan namiji guda daidai take da shaidan mata biyu saboda hankalin mace bai kai hankalin namiji ba ya ce rashin suka ce rashin cika addinin mu ba yace to ai ɗayan ku duk tana haila ba ta azumi ba ta sallah ko kuwa suka ce tawo yace to rashin cika addinin kenan kuma sallar da baki ba lokacin da kina haila hubaran ka suke kai ba amma ga shi sun rikitar da annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya haramta ma kai ne abinda Allah halatta mai abu na biyu sadaka ta mariya annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka guda takiya ita ce mariya shi yasa shi usmanu Allah ya mai rahama ya ce to shi ma shi na son yin sadaka amma ba zai sadaka ba sai ya samu baiwar da sunanta a mariya sannan zai sadaka da ita saboda haka duk yaƙe-yaƙen da yake yi ana kamo bayi sai dai shi sadaka da su bai taɓa sadaka da wata boya ba sai zan da aka je yaƙe raɓa aka ci raɓa aka ci rara aka samo boyar da sunan tamariya to sannan ne shehu ya sadaka kuma ta haifar mai ɗiya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha biyu isa mai fare yana ɗaya daga cikin ‘ya'yanta autar shehu Allah ya masa rama baki ɗaya na na ta ta ganin gida annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shiga ɗakinta ya kira sadaka ta mariya yana na harsa kina dawowa sai ki hangi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sadaka ta cikin ɗakinki sai ka ce ƙoƙoyi oh, babban magana ɗaki na sai ta ja ta tsaya can mariya ta fita suna na hafsa ta shigo ta isko annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wani ɗaki na ta shigo da sadakaka so ta yi ya ce toke da allah rufa mai asiri ba dai mariya ta ba suna haramta kuma ga kaina gaba ɗai kuma ina rantse miki cewa ko ku ta ban kuma yi kuma amma don Allah kake faɗa mu kowa ta tsami ba ke mai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hita sai da yake kwankwasa bana na Aisha nace ya Humaira <laughs> ce na <laughs> البشري نانا إذا كنت يقول وهذا فرم فرم قول تاك يشو هذا مكاء النبي يا حرم تامك يا ماريا يا حرم تامك يا ماريا يا حرم تامك يا ماريا kuma ya rantse ba zai kuma kusantar ta ba kuma amma ya ce kawai faɗa mu kowa ke ɗaya ne faɗa mu ka zuwa ke ya ce kuma da mahaihina da mahaihinki duk sai sun hau wannan mukamin da ke bisa gare shi duk an annabi ya ce mata asiri ta ta faɗa ma kowa to ga ta faɗa mana na Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kire annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahalla lak kamar da kake haramta abin da Allah halatta ba tabtaqi a azwajik don da dan yardan matanta. sai ka haramta abin da na halatta ma a haka nan ba daidai ba ne ai ka samu dabarar da kai musu ka samu yan karyar da kai musu in ya zo shi kenan zai ka sa su kwana don a samu zaman lahiya da kwanci hankali mace na iya wa mijinta karya kuma shi ba miji shi shara wa mata ta yi karya don me har dai an samu zaman lahiya hmm. amma kan ya zan kuma ɗabi'a haka su zan ɗabi'a ya ga an rutsa shi babu yadda zai babu da mahita to Allah ba shi dama shi ƙarya ya so shi samu mahita ita ma haka nan an rutsa ita babu wadda za ta yi to ita ma ta yi ƙaryar ba a samu zaman lahiya gidan armi ya bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi don neman yardan matanka ka haramta abin da na halatta ma ta wallahu gafurun to ka sani Allah mai gafara shi ke saboda haka wannan laifin da kai na gafarta ma rahimun kuma Allah mai jinƙai yake ga waɗanda suke bayi ne musamman manya-manya daga cikin bayi ne kuma kana cikinsu saboda na gafarta ma kuma na jin kanka abin da faru ke saboda haka da cewa aka wannan abin da ya faru ku ɗauka a matsayin darasi kuma da za ku zanka yi wa mazajen ku ba a'a an dai faɗi muku ne abinda suka yi kenan amma ba daidai sun kai ba ba su yi daidai ba duk abinda ya yi Allah ya halatta mai ne zuman halatta ne a sha zuma sannan sadaka kuma shi an da gida shi an da ɗakuna ya ga mai shiga duk ɗakin da ya ga dama da sadaka ne amma dai duk a samu zaman lafiya ya kwantar ma mata na yi hankali sai ɗauki wannan matakin wannan matakin kuma Allah ce to ba daidai ne ba saboda haka Allah shi ne Allah ya gafarta mai ya yafi mai Allah ce qad farada Allah lakum tahillata aymanikum to rantsuwar da kai cewa ba kuma shan zuma ba kuma kuma kusanta mariya to Allah ya shar'anta muku hanyar da za ku domin walwale wannan rantsuwar a kare wannan rantsuwar in ya so ka koma ma shan zumanka sadaka kamar ya kuma ka koma mata bata haramta gare ka ba walwalewar rantsuwa idan aka yi rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala mai ta guda uku ya bayar na yi kafara a kafara tuho idu'a ta masarakin Allah ce a ciyar da miskinai goma kowane miskini a bashi abinci mudu guda ko kuma a tunka ma eh, bayan Allah tuhahi ɗan maza za a tunka ma tuwahi tuwahin da ke isa kowane namiji sallah ɗan mace za a tunka ma tuwahi tuwahin da ke isa mace sallah sai tuwahin da ka isa mace sallah irin wannan tuwahi ne za a dunka mata ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har mace goma an fidda kafaran kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko kuma a yi azumi imamu asharatu masakin min awsat ma tut'imuna alaykum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kuma a yanta bawa ko kuma baiwa idan waɗannan duka ba a iya yin su to akwai azumi na kwana uku za a yi da aka yi azumin kwana uku shi kenan an karya wannan rantsuwar da aka yi to sai a kuma aikata abin nan da aka yi rantsuwar ba a aikatawa wallahu maulakum Allah ce ku sani Allah shi ne maulakun ku matsimakinku yawa shi Allah al'alim matsani ne da halayen da kuke ciki ana kima kuma gwani ne da duk abin da ke faruwa abin da yake kullawa abin da yake shatawa to gwani ne a cikin hukunce hukunce ne subhanahu wa ta'ala Allah ce ba ala rabba وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه ta'ala ce kuma ku tuna idza na annabi lokacin da annabi ya asirta wata magana ya asirta hadisan wata magana ta haramta zuma da kuma haramta sadaka ta mariya ila ba'd azwajihi ga wata daga cikin mata ne ya asasta mata ya faɗa mata ita kaɗai cewa kar ta faɗa ma kowa na na hafsatu kenan to bayan haka sai ga ya je ta kyankyasa saba na aisha ta faɗa mata Allah ce falamma na ba'at bihi a lokacin da ita na na hafsa ta je ta faɗi wannan asirin da annabi ya faɗi mata cewa kar ta faɗa ma kowa sai ta je ta faɗa ma na Aisha bata iya ta mallake zuciyarta ba wa azharahu alaihi shi kuma Allah sai ya bayyana da wannan asirin da na hafsa ta faɗa ma Aisha ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai to ka sani asirin nan wanda ka faɗi mana na hafsa cewa kan ta faɗa ma kowa to ta je wata faɗi ba Aisha da na na hafsa ta taho an rafa babahu sai ce to ke kuwa haka mun kai da ke je ce a'a na an kai kuma asirin da na faɗa miki me an na faɗa ma wata yace ni faɗa mota asirin da ka dami yace ke ku faɗi yace ke wacce ta na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce Aisha ki faɗa ma kuma ga abin da kika faɗa mata sai faɗa mai guda tak ya faɗa mata guda tak daga cikin asiri biyu da ya faɗa mata sai faɗi guda da na ce na haramta ma kai ne zuma ko kuma na haramta ma kai na mariya aiki faɗa ma aisha da na ce ki rike asiri ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata sai mamaki kware da gaske shi san sanda ta faɗa ma aisha ai daga ita sai aisha to wato faɗa ma annabi cewa ya faɗa mata da annabi ya faɗa mata ɗai sai kamin shi ke nan bai faɗa mata gudan ba alat sai ta tambaye shi don Allah dai ka faɗa mini ma an ba ka haza wani na faɗa maka wa gaba cewa na faɗa ma Aisha qala sai ce tabbani al-alim al-khabir al-alim masanin nan al-khabir wanda ya sa abin da bayyane da goye na ba ni shi ya faɗa mini shine Allah dáadáa sẹ́yìn tó pàtàkì. ana rama sai Allah ce mana mai in tasuba ila Allah faqad sahat qulubukuma wa in tawara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin والملائكة وطيبات وذكارا الله سبحانه وتعالى ke to ka waɗa musu laifi ya riga ya tabbata in ta tuba ilallahi idan kun tuba zuwa ga Allah ke na na da na na aisha faƙar faƙar kuma to zukatanku dama sun karkata zuwa ga tuba ta kun tuban to shi kenan wasu malamai suka ce a'a zukatan ku fa sun karkata gabarin abin da ya kamata a ce ku aikata tun da annabi ya ba ku asiri kuka je kuka tona da zukatan ku sun saki hanya saboda haka maza ku tuban ma Allah Allah ce wa in tazahara alaihi kan kuwa gamin kai za kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ku ci gaba da wannan dabi'a to ku sani fa inna allaha huwa maulahu Allah shi an mai taimako ne don gashi Allah ya fara aiki ne ya fara taimako ne ya wada mai asirin ga da kuka bayyana kan ku sannan wajibrilu shi ma jibrilu mai taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa salihul mu'minin sannan duk wani mu'mini salihi to zai kama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga kwadan in kuna tuba to ku tuba tun yanzu in kuma ba ku tuba to ko za ku yi da na sani wal mala'ikatu sannan duk sauran mala'iku kan baki daya ba da zalik bayan taimakon Allah da taimakon jibrilu da taimakon muminai to su ma mala'iku ba da zalika zahir su ma masu taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ba zai kyale annabi ku ta juya shi a mata ba sai ya taimaka mai Allah ce kuma ku sani asa rabbuhu yana yiwuwa ubangiji ne ko kuma tabbas ne ubangiji ne in tsallaka kunna idan duk gaba ɗaya sake ku an yi bude lahu hoto ramai azwajan wasu mata khairan min kunna waɗanda suka yi ku tabbas Allah mai iya yin haka nan ne saboda haka ku shiga taitayinku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ta jirgawa haka nan ba wanda ke jagorantar al'ummar duniya duk baki daya yana an san sako daga wurin Allah haba kuma kun san cewa kuna da yi ne dai amma duk abin da wuce Allah faɗa mai zai yi waɗannan mata da Allah zai hurfura wa annabi sallallahu alaihi wasallam za su zamo musulmatin, masu miƙa wuya zuwa ga Allah muminatin masu tsarkake imaninsu ƙanitatin masu ta'a ga Allah ta'ibatin masu tuba daga zunubansu abidatin masu bauta wa Allah sa'ihatin masu azumi sayyibatin zawaren ne wa abkarin da kuma buduri duk gaba da Allah zai aura mai su sai da waɗannan ɗabi'u saboda haka ku san abin da kuke ciki wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah ya saukar daidai da magana Umar ɗan Khattabi yana daga cikin yana daga Allah ya mai baiwa in yawa annabi magana ya ba annabi shawara sai ga Allah ya saukar da alkur'ani daidai da shawarar nan da umar ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar na daga ciki irin yadda mata annabi ke jirga shi sai da bar gida ne wata guda ya koma cikin dabi ne ya zama ni ne kwana 29 ya fuka ta san mai hankali labari ya isa ga umar dan haddabi cewa annabi ya saki mata ne umar dan haddabi ya taso firgice cikin tashin hankali ya zo gida ina annabi sallallahu alaihi wasallam aka je shi na can cikin dabi ne ya koma can ya yi yaji lokaci wasu ya yaji ya bar gida ne ya koma can cikin dabi ne tuwa da gida sun mamaye gidan Umar ya isko nemi sallallahu alaihi wasallam annabi me ka faruwa an ce ka saki matanka yace a'a ban saki matana ba kaji kaji kaji kaji annabi ya faɗa mai abin da ya faru saboda haka na bar musu gidan dai hannan zuwa wata guda kahin in koma hankula sun kwanta kwana 29 an kai watan ya kare wannan watan nusan yayi annabi ya jiɗa daga cikin dabin ya shiga gida yana shiga gida na na aisha ta ce koma ba cika wata guda ba ta kula kwana 29 sauran kwana guda saboda ka iyaye mata sai ku yi ta haƙuri da zama da mazajen ku maza muna ta musu irin wannan wa'azin irin haƙurin ta annabi ya tsaye da mata ne annabi wa nan da Allah ke saukan ma wahayi shi ba aka jirgawa haka to ina wani ga wanda ba shi ba saboda haka don Allah ku daina ku sassauta jirga mazajen ku don Allah ku sassauta musu hankali in ba da kuma hankalinsu bai kwanciya saboda haka don Allah sassauta eh. Allah subhanahu wata'ala da annabi ya ce musu da ya gaje wurin annabi sai da dawo ya ta hamsatu ummu salama ita ma yar uwa ta ta ya ce musu to wallahi ku hattara idan annabi ya sake ku ha, Allah zai hurhura mai matan da suka hiku musulmai muminai masu bautar Allah masu mai kauya zuwa ga Allah da buduran da bukare da zawarin ne Allah na iya aura mai su Umar na hita Allah na saukar da wannan ayat da su shiga tattayinsu to daga nan daga sai suka yi fama kansu ruwan sanyi Allah ce lau in kun iya kuma sabin a ci gaba duk da na na saudatu da ta tsofa ta ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka abin da gori na an mutu ina gidanka saboda haka don da dama rai annabi sallallahu alaihi wasallam ranar kwana na na dauka na ba na na Aisha ranar da duk kake garan to ka je da na na Aisha ke jima ta bidan ta goma shi ga mazajen ta kyata duk cikin mata ne ba wanda annabi ke so a wana na aisha duk da sahabbai ne sun gane cewa ya hukun na na aisha ga kowa da duk za su kawo mai kyauta ranar da yake ɗakin na na aisha suka kawo mai kyaututtuka sauran matan bangare guda suka yi bore suka ce wallahi ka faɗa masa habbanka in za su kama kyauta su bar dibe sai ranar da kake ɗakin aisha su kuɗa suka kama kyauta halan mu ba matan ka muke ba me da za su kama kyauta ranar da kake nan wurin mu ya ce to ba ne ka cewa su kawo kyautan ba ba ne ka ce musu za su kame kyauta sai ranar na na aisha ba to a zan je faɗa cewa kan su kamin kyauta sai ranar da Aisha wannan aiki ne na Allah saboda haka kai hakuri su ko sahabbai su aiki ne da aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai taba saukar mai da wahayi yana lullube cikin zani guda da wata mata ba sai na Aisha Allah saukar mai da wahayi to sai ɗakin na na aisha kina lullube cikin zani guda da ita kenan su ma sahabai sai suka ɗauki wannan a matsayin darasi su ma duk za su ba annabi kyauta to sai ranar na na aisha tukunna za su ba shi kyauta saboda haka irin waɗannan baiwa da fifiko mata ku zan ka kau da kai da gare su Allah ya riga ya yi ba yadda za a canza Kan wannan ya zamo kishi wani dai bai ba a kawo mai alkhairi san yana wurin wacce yana wuri na ne ba a kawo mai damin baki na yake yi ba haka nan na ba saboda haka zan ta hakuri. mai kamara na nuna mana lokaci kuma akwai tambayoyi da muka bari kwanta jiya to saboda haka hausa na cewa daɗin lishin daɗi ƙarewa a to bai kare ba daɗin bai kare ba ta ko insha Allah gobe za mu dasa bi iznillah eh Allah rama ajiba mu da tambayoyin mu mai tambaya ta farko ta ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin matar da take tare da mijin da yake aikata abubuwa marasa kyau ta ce mai abubuwan da yake wa Allah ya hana sai yace babu fashi sai yayi in ta ga tana iya zama da shi ta zauna in ba ta iya zama ta tafiya ta tafi ta koma gida bai taɓa zuwa ba kuma bai taɓa aikawa ba sai bayan shekara guda da wata uku sai ya dawo ya ce aure ne yana nan kuma shekarar nan guda da wata uku da ta yi babu ci babu sha ne ya ce yanzu ana so ya tafi ta sai an ba shi sadaki ne da kun dai ji tambayar da aka karanto in ba ta yi haƙuri da waɗannan laifuka da yake aikatawa ta tahi ya sake ta idan yadda tambayar take haka nan ne ya faɗi tahiyar ta gina sakin tanke nan sai dai a tambaye shi saki nawa kaka nuhi in ba tambaye shi ba kuma sai a ɗauka matsayin saki guda saboda haka tana gidan su in ta gama idda shi ke nan bai da damar kama Arminai ta nisace shi magana cewa bayan shekara kaza damar kama armi babu wannan in sun ga cewa watakila zai tattar musu hankali su yi kara ta kurtu in yi so can alkali ya warware ta tsakaninsu sai gaba alarama sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin wadda ta falka ba ta san an yi a salatu ba sai ta sha bayan ta sha sai ta gano a shi an yi a salatu sai da ta sha to malam za ta ranka azumin bayan kalla ko ya za ta yi wannan azumin babu shi kuma rantawa za ta yi kuma azumi guda za ta ranka amma wajibi ne duk lokacin da aka falko daga bacci to a tabbatar da halin da ake ciki tukuna kaɗai ki sai zuwa cin abinci ko sha sai ke tabbatar da cewa ce a salatu an yi a salatu ko ba ya salatu ba alfijiri ya hudu ko bai hudu ba sannan za ki ci ko ki sha na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ni ce ɗana ya rasu ya bar ɗaya guda shidda malam suna nan ina ɗauke da su ina ɗauke da nauyin su ina yi musu kuɗi sai daga baya sai uwarsu ta kama cin mutunci ta je tana cewa ban isa ma aike su ba sannan illata ta zuwa gida ta ci mutunci sun ka kwashe ɗayan sun ka tafi da su can gidansu shi mala idan ni tsala ɗiyan ban kama musu komai ba ban wani su ba ɗanta ya mutu Allah shi mai rahama ya ba ya shida kuma duk ita ɗauke da nauyinsu amma da baya kuma da uwar ɗiyar da kakan ɗiyar zuwa kawo farmaki bankin ɗiya sun girma sun isa a aike su sun yi su je su yi bida su kawo suka zo suka kwashe ɗiyansu to wai ta ba wannan ke bata takaici ba in tabbar ɗaukan nauyin ɗiyan ba ta da lahirin Allah abin da ita ta kai tambaya kenan kakar su uba abin da kika yi dai na lada Allah shi biya ki So ko wannan ce amana da suka yi sai sun ga abinsu ai ko za a ɗauki biya a raba biyu bana a ce ga uku nan mu ma mutane da uku har ma an ɗauka su za a yi lokacin da suke da bukata ba zuwa ka kwashe su ba lokacin da yanzu sai isa yin sana'a yanzu ne za a zuwa a kwashe su saboda ka sai a ta hakuri ba ki da laihi idan kika tsantsami hannu a gabanin ɗaukar nauyinsu Allah ya sawaka ana zama mu je gaba sai wannan kuma ta ce malam menene hukuncin uwar da take bambanta bambantawa a tsakanin ɗiyanka tana kyautata ma wasu wasu kuma ba ta kyautata musu ko kuma tana kyautata ma wasu fiye da wasu mallam yin haka akwai laifi ko babu anya ita ta haihe su akwai alamar tambaya uba na haka nan amma ka ba san uwa da haka nan ba a ce uwa tana fifita wasu ɗiyanta bisa ga wasu da kula da wasu ta hita batun wasu ta ruwa ba su tsami banza a dai bincika amma haka nan ne kuma to ba daidai ba ne yadda Allah ya bata su to suna da haƙƙi a kanta daidai da daidai kamar yadda aka hana ubansu shi fifita wasu a akan wasu to ita ma an haramta ta fifita wasu akan wasu Allah ya sawaka sai me sai wannan ta ce malam don Allah ya akwai addu'ar da za ka bani ka taimaka ka bani ina gida ina samu amma in rasa wadda suka yi yanzu ma ko sana'a ko ta wani taɓa ta lalace don Allah malam ka taimaka min da addu'a Mm. in kuma akwai addu'ar da za a bani a bani to karatun da muke ta yi kullum kenan mu sani cewa komai daga Allah ne a samu kuɗi kuɗi su tsaya daga Allah ne kuma a samu kuma su tsaya ba kuma daga Allah ne in dai ba ɓacewa kuɗin ke yi ba kulle dai shagali ake sha da kuɗin ba a iya ajiyar su ta wannan na gaba ba matsala don duk cikin dalilin da ake zai ake gida kenan ana bidowa larurori na canyewa ana bidowa larurori na canyewa to ya kudin za su yi su azu wadda kudin nan suka shigo larurori na nan najira saboda ka zai yi wa an sa asusu ko an sa asusu ana rashin asusun nan amma inda ba wata larura ga kuɗi sun shigo a wannan kan asusu ya samu saboda ka yi ta roƙon Allah a ci salloli na filoli ana roƙon Allah buƙatar da ke gare ke Allah su wata ala ya sani da kowane harshe kika roƙi Allah Allah ya sani kuma ya san halin da kike ciki لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير bayan ke sallar su bayan ke karanta shi su ɗari bayan ke sallar la'asar kabin haɗuwar rana ke karanta su ɗari Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo saukin matsaloli insha Allah Na'am, sai wannan kuma ta ce malam don Allah a taimaka mana da addu'a dan mu an ka ɗauki. Sun ce sai an kai musu miliyan uku, kuma an kai musu sun kasa koshi. Don Allah malam ana bara addu'a. Addu'ar ka da addu'ar duk wanda an zauna nan. Allah ya taimake mu a sake shi. Irin waɗannan addu'o'i kullum muna cikinsu. abinda muke roƙo Allah shine Allah shi amsa waɗannan addu'o'in Allah subhanahu wata'ala ya sa ya fanso shi har da duk waɗanda ke hannun miyagu na'am to sauran duka neman addu'o'i ne Allahumma na atina fid dunya sanata wa fil akhirati sanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اتنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا الله كرفع من اسيري كبيا من بكاتوچin mu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyan su da kananan su waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu ilimi mai amfani waɗanda ke karatun boko Allah ka ba su ilimi mai amfani waɗanda ke karatu addini Allah ka ba su ilimi mai amfani waɗanda ke haɗa biyu ilimin addini da ilimin boko Allah ka ba su ilimi mai amfani ya rabbal alamin ya Allah ka sa baɗi in Allah kai mu mace za ta hau kujeran gate ta tafsiri ya rabbal alamin ya Allah ka sa mace za ta yi tafsiri wurin ka baɗi insha Allah ya rabbal alamin Kowa na nan buɗe makarantu mun buɗa domin yayi ɗalibai zakakurai masu hazaka masu da'awa saboda haka kofa na nan buɗe darul ilmi na nan nan gidan su professor mansur ana karantar da mata muna son ya kasance duk inda za a ce mata za a wa wa'azi ya kasance mace za mu iza ta je ta yi wa'azin ba namiji zai je yi musu ba saboda haka ku ba da gudunmuwa a wurin wannan karatun da ake karantarwa nan akwai karatun da ake mata ke yi nan makarantar madina da dare can gidan yagwai na magama hudu daru ummahatul mominin akwai matan da ake karanta su wacan ake zauna gida ke ce ke riga ke tsufa ilimi kowane lokaci ana bidatai kowane lokaci kuma shida da unhwani saboda haka ai kokari a zanka zuwa makaranta yanda wuce kokarin zuwa makaranta cikin azumi ana saurarin tafsiri awa guda ko fiye da awa guda ma ana karatu inda haka nan ya ci gaba to lalle ne yanzu da an abin nan yayi mata masu ilimi waɗanda za su yi da'awa haka nana asma ya shehu ta karantar da mata aka samu modibayye a cikin gari suna karantar da al'umman musulmi saboda haka don Allah a mai da hankali ga karatu Allah shi ba mu karatu mai amfani Allah shi ba mu karatu mai amfani amfanin ilimi bancin nan duniya kina lahira duk ki daga karatu abinda zuwa karantar a ba su lada a aika miki na ki ladan ki lahira amma an kudin kika bane nan an gane an canye lami an alheri ma kai ba ke za rubuta mu alherin ba to saboda haka mai da eh, himma ga neman ilimi waɗanda ke neman ilimin Allah kama musu Allah kai musu jagora